الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha hudu ga watan ramadan hijira na da shekara 432 wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan takwas shekara ta 2011 muna cikin bayanin haduwar annabi musa alaihi salam da al-khadir yana da kyau mu sani cewa sunan alkhadir malaman luga suka ce ana furta shi ta salo kamar guda uku na ɗaya ana ce masa alkhidru bi kasiri eh, eh, ha'i wa sukuni body sannan ana iya ma kha'un din fatha a ce masa alkhadru kuma ana iya mabadun kasara a ce alkhabiru don haka wanda ya ce alkhidru ya dace haka ma wanda ya ce alkhadru ya dace haka kuma wanda ya ce alkhadiru kamar yadda ake ce masa halliru da hausa wato yana kai tsaye an ɗauko kalmar alkhadiru kenan waɗannan kalmomi guda ukun kowannensu ya dace lakabi ne na ainihin wannan bawan Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarinsa cikin alkur'ani ba wai sunansa ba kenan malaman tarihi ba su da wani ittifaki akan asalin sunan al-khadir alaihi salam akwai masu cewa sunansa biliya bin malakan wasu na cewa sunansa iliya bin iliyas kamar yadda ya zo cikin almasu'atul arabiya almuyassara amma waɗannan sunaye ba su da alaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata cikin hadisan manzon Allah shine kiran alkhabir da lakabinsa ba kiransa da cikakken sunan shi ba wannan shi yake nuna maka cewa babu laifi don lakabi ya maye gurbin suna lakabinka ya danna sunan da aka sanka da shi a wayi gari ma ba a kiranka da ainihin sunanka sai lakabin da kake da shi ta ina alkhabir ya samu wannan lakabi na shi to akwai hadisai kamar guda uku waɗanda suka yi bayanin dangantakar wannan suna da shi alkhabir na ɗaya bayanin ya taho cikin aljami'u li qur'an littafin tafsirin al-imam al-qurtubi mujallad goma shafi na 391 yana cewa wa fil bukhari in ka duba sahihul bukhari zaka ga wannan hadisin annabi sallallahu alaihi sallam yana ba da labarin haduwan annabi musa da al khadir alaihi mazan Allah ya ce fawajada khadiran ala qanfisatin khabura'a lokacin da annabi Musa alaihi salam da shi da yaronsa wato Yusha'u suka dawo saboda neman alkhadir sai suka taras da shi akan wata darduma khabura a koriya ala kabidil bahari yana tsakiyan teku musajjan bi thawbihi yana rufe da mayafinsa qad ja'ala tarafuhu ah, tarafuhu tahta rijlaihi ya saka gefe guda na mayafinsa a karkashin kafansa wa tarafihi tahta ra'sihi sannan ɗaya gefen yana wato kansa wato ya dauko mayafin sai ya juya shi sai ya rike shi ta kasan haɓansa fa sallama alaihi musa lokacin da suka iso annabi musa alaihi salam ya yi masa sallama fa sallama fa kashafa an wajhihi sannan ya bude fuskarsa sai ya ga annabi musa alaihi salam wato ko lokacin da annabi musa ya hadu da alkhadir ya hadu da shine akan wata darduma koriya ala tanfisatin khadra wannan koriyar darduma yana kanta kuma yana saman teku in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari ah, wannan dalili yasa ake kiransa da suna alkhadiru wato sai ya samu inkiya ta wanda ke kan koriyar da duma Eh, don haka sai launin darduman nan ya zamanto shine lakabi na al-khadir alaihi salam bi ma'ana sumiya al-khadir annahu kana eh, kamar riwaya ta biyu kenan eh, wanda al-imam al-qurtubi ya kawo cikin al-jami'u li ahkam al-qur'an yana cewa akwai malamai da suke da fahimtar abin da yasa ake kiransa al-khadiru li'annahu kana idza salla ikhdarra ma hawlahu saboda duk sa'ilin da ya yi sallah kewayensa gaba ɗaya sai ya zama kore shar wato ko da wuri mataccen ƙasa ne idan alkhabiru ya tsaya a wannan gurin ya yi sallah to Allah madaukaki sai ya raya wannan gurin ya zamanto ya fitar da ciyawa nan take ya zama kore shar al ya kawo hadisin al imamu tirmizi wato hadisin abu huraira wanda shine riwaya kamar ta uku dangane da dalilin da yasa ake kiransa al wannan hadisi na al'imamu tirmizi a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa summi al-khadiru an masa suna al-khadiru ne li'annahu kana idza salla <clears throat> uh, su inna ma summi al-khadiru لأنه كان إذا صلى إخضر ما حوله وفي هذه الرواية إنما سمي الخدر لأنه جلس على فروة بيضاء wannan riwaya hadisin abu huraira wanda yake cikin sunan tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda sun samu alkhadir kan wata farar darduma ba a ce koriya ba wasu malamai kuma suna fassara wannan kalma alfarwa a maimakon darduma kamar yadda al kurtubi yake dauko fassaran ɗaya daga cikin fitattun malaman sunna magabata al-imam khattabi yana cewa da annahu kana ya kasance jalisun ala farwatin baiba yana zaune a kan wata farar fata sai shi al'imam uh, wato kurtubi yake cewa abinda ake nufi da farwa a nan wato ƙasa ce sun taras da annabi eh, shi al lokacin da annabi Musa alaihi salam da annabi Yusha'u suka dawo neman shi sai suka same shi a wani guri yana zaune yana zaune a wannan guri lokacin da suka yi mai sallama fa'iza hiya lokacin da ya girgiza ya motsa jikinsa ya juyo ya ga suwaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza hiya tahtazzu tahtahu khabra sai ga kasar da take wato kasarsa inda yake zaunan nan take sai ya canza ya zama kore kaga kenan kamar riwayoyi <clears throat> kashi uku aka samu dalilin da yasa al khadir ya samu wannan sunan yana cewa الإمام القرطبي ce الإمام الخطابي ياتي والمراد بالفروة na وجه lokacin da suka taho neman shi. sun taras da shi yana zaune akan wata darduma a kan teku wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari uh, an ce an sami fawajada khadiran ala tanfisatin khabara ala kabidil bahari wato a tsakiyan teku musajjan da saubihi lokacin ya rufe kansa na biyu ana cewa abin da yasa ake kiransa alkhadir saboda idan yayi sallah duk inda ya yi sallah wannan gurin sai zama kore Allah madaukaki ya raya shi ga kuma hadisin uh, Abu Huraira wanda yake cikin sunan Tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da suka samu alkhadir sun taras da shi yana zaune akan wata ƙasa mai ma'ana ƙasar matacciya busasshiya amma da suka yi masa sallama <clears throat> motsi da ya yi sai wannan gudun Allah ya raya shi ya sa masa albarka sai ya zama kore shar wannan dalilin ya sa ake danganta shi da launin kore wato saboda yana da alaka da abin da ya danganci samun rayuwa motsi ya yi sai Allah maɗaukaki ya raya wannan gure kaga kenan wato kamar a tare da shi akwai wata albarka wacce a dalilin ta Allah yake raya kasa hakanan al-imam salabi ya kawo cikin kitabul a eh, arais wanda al-imam ya dauko in ka duba tafsirin wannan aya eh, suratul kahafi yana cewa inna musa wa fatahu lokacin da annabi musa da yaronsa suka dawo da suka gane cewa sun rasa wannan kifin وجد الخضر سيسك سامو الخضر وهو نائم على تنفسة ينا كونشي ينا برشي أكن وتدردوما خضراء كوريا على وجه الأرض أما أسمى الروا wa huwa muttashihun bi akbar yana rufe da mayafinsa wannan mayafin kore fa sallama alaihi musa lokacin na annabi musa ya ce assalamu alaikum fa kashafa an wajhihi sai ya bude fuskarsa fa kala sannan sai ya ce wa anna bi ardina salam ta ina za a yi sallama a ƙasan nan da muke ciki wato ya ji bakuwar kalman da ya daɗe bai ji irinta ba wanda a dalilin haka ibnu hajar al-asqalani yake cewa kaga kenan al alkadir yana zama ne a kasan kafirai ba a kasan musulmai ba ne a kasan kafirai wannan bawan Allah yake zaune ba a kasan musulmai ba saboda lokacin da annabi Musa ya masa sallama da jin sallaman sai ya bude kansa dama ya rufe kansa da mayafi wa anna bi ardina salam ta ina za a samu sallama a wannan kasan namu sun marafa ra'asahu sannan sai ya daga kai wastawa jalisan ya zauna sosai akan wannan darduma wa kala sai wa alaikas salam lokacin ya ga fuskar annabi Musa yace wa alaikas salamu ya bani Isra'il amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai annabin banu Isra'ila fa kala lahu Musa sai annabi Musa ya ce wa ma adraka wa ma adraka bi wa ya sanar da kai game da ni ya akai ka sani <coughs> har da ka kira sunana har ma kuma da zuriyata kabilata wa man akhbaraka anni nabiyyu bani isra'ila waye baka labari ni annabin banu isra'ila ne waye gaya maka sunana kuma waye gaya maka ni annabin banu isra'ila ne faƙala sai alhadiru ya ce masa adara ka bi wa dallaka alayya wanda ya sanar da kai ni ya nuna maka inda zaka same ni shi ya gaya min sunanka da kuma zuriya wato danginka sun maƙala sannan sai ce ya musa saboda allah ta wa ta'ala ya sanar da shi annabi musa alaihi yana tafe wannan yana cikin dalilai da suka sa wasu malamai ke cewa alkhadiru annabin Allah ne domin Allah maɗaukaki ya mai wahayi ya gaya masa ga Musa yana tafi zai zo gurinka Musa nan annabin Allah ne ya hito daga banu Isra'ila don haka suna gaisawa ce masa ya musa laƙad kana laka fi bani isra'ila shugulun ɗawainiyar da ka tsaya da ita game da banu isra'ila ɗin nan ya ishe ka ka koma ka ci gaba da wannan ɗawainiya kala musa ya yi nan musa ya datse shi ya ce masa a'a inna rabbi arsalani ilaika Allah shi ya aiko ni zuwa gare ka li'attabi aka don in bi ka wa ta'allama min ka kuma in samu ɗan kaɗan daga ilimin da Allah ya baka amma da haduwansu shi alkhadiru ya gaya ma Musa alaihi salam ya Musa laqad kana laka fi bani isra'ila shagulun kana da dawainiya cikin banu isra'ila wannan wa'azi da kake yi da karantar da su da shiryar da su wannan aikin ya ishe ka Ishe kuma zaka bar wannan aikin ka dawo ka ce ka kuma makaranta wanda wannan shi kansa darasi ne kenan duk abin da mutum zai yi a rayuwarsa ya zamanto yana aunawa menene fa'idan wannan abin mai cece kuma hasararsa a lokacin da al'umma suke buƙatar karantarwanka to matukar kana da gwargwadon ilimin da zaka basu ka zauna ka basu su wannan yafi ka je neman ƙari dan babu mamaki karantar da al'umma na wannan ilimin da Allah ya baka albarkan da yake cikinsa ya fi abin da zaka je nema ka samu don ah, ba mamaki ilimin da zaka je karowa ba ma ilimin da ya zama wajibi ne a kanka ba ah, ilimin da ke wajibi shine ilimin sarin shari'a kamar misali mutumin da zai bar karantar da al'umma ya tafi koyon harshen larabci ya je karanta luga babu wata kwaskwarima da za ka yi ma shari'a a yanzu an riga an gama komi farilla farilla ne sunna sunna ce mustahabi mustahabi ne saboda haka ka zauna ka karantar da su muhimmancin sa yafi a ce ka je koyon balaga koyon fasaha wanda ko ka koyo in ka dawo da wuya ka amfanar da al'umma da wani abu mai yawa wannan dalili yasa shi alkhadiru yake ce ma annabi Musa laqad kana laka fi bani isra'ila shugulun ɗawainiyar da take gabanka wajen banu isra'ila ya ishe ka annan ilimi da ka zo nema ilimi ne na larura wato ba ilimi ne wanda dan adam ke bukatarsa saboda uh, samun tsirar duniya da kuma lahira ba ka san ilimi kashi biyu ne akwai ilimi wanda ya zama dole a neme shi don in baka da shi to babu shakka mutum zai shiga wuta dole ne ka san Allah dole ne ka san dokokin Allah saboda in ka bauta ma Allah baka san shi ba ibadar ka tana da naƙasa haka kuma in ka bauta ma Allah da jahilci nan ma ibadar ka akwai na kasa kaga wannan ilimin wajibi ne a san shi amma duk ilimin da zai zamanto kwalliya ne ga dan ai a garin nan ba wanda ya fi uwa na iya larabci to sai me kaga wannan kwalliya ce ko duk da yake yana da amfani din zai taimaka maka wajen fahimtar hadisan manzon Allah zai taimaka maka wajen fahimtar ayar alkur'ani amma ba zai kawo maka wani sabon abu ba don kakanninka a wannan ilimin sun gama aikin wato malaman farko sun riga sun fidda na hawun komi an riga an tsara duk wani hukunci an rubuta littafi an bar maka aikin ka karanta ka kama aiki sai ka ce a sai na bi na samu abin daga asali na ci sawunsu wannan kaga ɗawainiya ce mai tsawo don haka alkhadir yake ce masa wannan ilimin da ka zo nema ilimi ne wanda yake ba ma na larura ba ka koma gabanu isra'ila ka ci gaba da karantar da su ya ma saboda wancan aikin da yake gaban gabanka muhimmancinsa ya fi wannan annabi musa ya ce a ni na taho ne saboda Allah ya aiko ni kaga in aka ce Allah ya aiko ni kuma ba sauran magana ya ce inna rabbi arsalani ilaika kamar yana gaya masa yanzu kana nufin in koma in bar daukan sakon Allah Allah ya aiko ni gare ka li aka don in bi ka wa ata'allama min ilmika in koyi kaɗan daga iliminka sannan suka zauna suka kama hira summa jalasa ya tahaddasa ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa da al-Khadir suka zauna suna maka don haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin majmu'u fatawa mujallad na 27 shafi na 100 shekul islam ya ce wa musa lam yakun ya ariful khadira annabi Musa bai taɓa sanin alkhadiru ba wal khadiru lam yakun ya'rifu Musa shi ma alkhadiru bai taɓa sanin annabi Musa ba kenan Allah yana da bayinsa ya warwatsa su a duniya shi kaɗai ya san su eh, wani bai san wani ba duk dai kowa yana aikin da Allah ya bashi ko shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa ba duk manzannin muka gaya maka ba minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasasu alayka wata'ala ya ce wa rusulan kad na kuma alayka mun riga mun baka labarin wasu manzanni tuntuni wa rusulan lam naqsusum alayka haka ne wasu manzannin ba mu baka labarin su ba don haka shi kansa annabi Muhammad har ya bar duniya wallahi akwai annabin da bai taba sanin shi ba bai taba sanin an turo wannan annabin ba don haka shekul islam ibn taimiyya ya ce da annabi musa da alkafir babu wanda ya san wani a cikinsu Ah, lokacin da ya iso shekul islam ya ce ballan ma sallama alaihi musa lokacin da anai musa ya ce masa assalamu alaikum kaga wannan ita ce gaisuwa da ake wa manyan mutane da ƙananan mutane a karantarwa musulunci sallaman nan dai assalamu alaikum qala lahu al sai al-khadir ce masa wa anna bi ardika salam ta ina ka samu sallama a ƙasanka wato kamar alkhadiru lokacin da aka yi mai sallama da ya tashi amsawa kamar ya zai amsa ne da ɓacin rai saboda shi ya san duk mudan da ke zama da shi arna ne ba mamaki wani kafiri ne ya zo dan izgili yake mai sallama shi yasa amsar da ya bayar na farko amsa ce da take gwada bai ma san cewa musulmi ke masa sallama ba wa annabi arzika salamu ta ina aka samu sallama a ƙasanka kaga kenan da faɗa ya buɗe mai ta ina aka samu sallama a ƙasanka wato kenan alkhadiru bai san shi ba in ji shekul islam ibn taimiyya fa kala lahu sai annabi musa ya ce masa ana musa ni ne musa kala sai ce musa bani isra'ila kala sai ce na'am kwarai kuwa wa kad kana balagahu ismuhu wa khabaruhu shekul islam ya ce saboda labarin annabi musa da sunan annabi Musa ya riga ya iso gurin Al-Khadir walam yakun ya'rifu ainihu amma bai taba ganin shi ba labarin annabi Musa ya cika duniya da aikinsa annabin Allah ne saboda haka Al-Khadir ya sani lokacin da annabi Musa ya ce masa ni ne Musa sai ya ce masa Musan banu Isra'ila haka in ka duba albidayat wa nihaya na ibnu kasir mujallad na farko shafin 368 Zaka ga bayanin da eh, ibn kasir yake game da haduwar annabi musa alaihi salam da alkhadir daga cikin waɗannan dalilai da muka faɗa kamar guda uku ko hudu na ɗaya annabi musa da annabi yusha'u sun taho suka tarar da shi akan darduma akan teku na biyu aka ce a saboda idan yana sallah lokacin da ya sallah a guri sai Allah ya raya wannan gurin sai ciyawa ya toho shi yasa ake kiransa al-khadir sannan na uku <clears throat> an taras sun taras da annabi sun taras da al-khadir kana iya ce masa annabi al-khadir wanda shine mafi inganci don annabin Allah ne duk da cewa akwai sabanin fahimta da aka samu tsakanin malaman sunna sun same shi yanda ya taho cikin hadisin Abu Huraira riwaya ta al-Imam Tirmizi al Tirmizi ya ruwaito hadisin Abu Huraira yana cewa kala Abu baban al shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna ma summiyal khadiru abinda yasa aka yi masa suna alhadiru." li'annahu jalasa ala farwatin bayda saboda yana zaune akan wata ƙasa faraƙal matacciyar ƙasa babu ciyawa a kanta fahtazzat tahtahu khadra'a karkashinsa din wato motsin da zai yi sai karkashinsa din na ya canza sai zama to kore shar har ciyawa ta fito hadisin abu huraira ya kawo da kuma abdullah bin abbas hadisin ya inganta shi ma daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 2365 don haka riwayoyin nan <clears throat> guda biyu sun inganta akan haka ne <clears throat> al'imamun nawawi wato a littafinsa da ake kira tahzibul asma'i wal lugat yana tantance dalilin da yasa aka yi ma alhadir suna aka bashi wannan kalma inkiya ta alhadir sai ya ce fahaza nassun sarihun sahihun an samu nassi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a fili wanda ya ce dalilin da yasa ake kiran alhadir da wannan ake masa lakabi da wannan kalma سمي الخضر لأنه كان إذا صلى إخضر haulahu na ندايا saboda in yana sallah wurin da yake sallah din sai ya canza ya zama kore ga hadisin al Tirmizi wanda muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace sun samu al yana zaune a kan wata farar kasa yanda al-imam al-khattabi ya fassara kalma ta alfarwa wato farar kasa a maimakon akan wata fata yana zaune akan wata farar kasa ana cewa farar kasa saboda babu ciyawa akan ta matacciyar kasa amma da yi motsi sai wurin ya ya rayu sai Allah madaukake fitar da ciyayi sannan na uku hadisin da ke sahihul bukhari sun samu alkhadir yana zaune a kan darduma a tsakiyar kogi waɗannan duka sun inganta don haka yasa al nawa nawawi yace ga nassi daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam a fili wannan nassi dole za zamu dauka shine dalilin da yasa kaji ana kiransa alkhadir amma ba asalin sunan shi bane wannan inkiya ce abin da yasa al'imamu nawawi yake cewa wannan shine abin da ya fi inganta saboda kawar da labarai waɗanda ba su inganta ba waɗanda ake jinginawa ga alkhadir kamar misali in ka duba albidayat wan nihaya littafin ibnu kasir kitabu akhbaril madina min bani isra'ila wa gairihim in ka duba cikin albidayat wan nihaya wannan kitabu din sannan sai ya yi babi bayanu talabi naini ainal hayati ibn kasir ya kawo labarin zulkar nain yana mujallar na biyu shafi bakwai. labarin yana da tsawon gaske wanda ya kawo a wannan gudun ya ce zulkar nain lokacin da ya yi mulki kaga an ce zulkar nain ya mallaki duniya kuma musulmi ne to lokacin da ya mulkin nan kana lahu sahibu minan mala'ika daga cikin wato na kusa da shi akwai mala'ika daga cikin mukarraban wannan annabin ah, kamar da wasu ke danganta shi da annabci zulkarnain ah, wanda shine mafi inganci zulkarnain yana da sahibi mala'ika daga cikin sahabansa akwai mala'ika ana kiransa ranaqilu yanda ya cikin wannan littafi na ibnu kasir uh, kafin ma mu gama karanta labarin yana da kyau ka sani labarin bai inganta ba sai zulkarnaini fasa alahu zulkarnaini zulkarnaini sai tambayi wannan sahabin nashi mala'ikan wanda ake kiransa da sunan ranaqilu hal ta'lamu fil ardi ayna yuqalu laha aynul hayati shin ka sani a duniyan nan wai akwai wani kogi akwai wata maɓuɓɓugan ruwa wacce ake kiranta da suna ainul hayati maɓuɓɓugan wato rayuwa ruwa ne yake ɓuɓɓugowa daga ƙasa amma ruwan da yake ɓuɓɓugowa ana kiransa ma'ul hayati ruwan rayuwa don haka in ka sha to duk wanda ya sha wannan ruwa zai tabbata a duniya har zuwa lokacin da mala'ika zai busa kaho wato har zuwa karshen zamani ba zai mutu ba zulkarnaini ya tambayi wannan mala'ika abin da yasa ya tambayi mala'ika saboda shi mala'ika halittarsa daban ce da ta dan adam sannan kuma ilimin sama daban ne da na dan adam ba abin mamaki bane ya zamanto mala'ikan nan ya san gurare a duniyar nan wanda shi kansa zulkarnaini bai sani ba wannan mala'ika sai ya ce masa na sani fa zakara lahu makanaha wa ya gaya masa ga gurin da zaka samu wannan mabubbugan ruwan da kuma yanda siffanta yake to amma wuri ne wanda ke da nisa fa zahaba zulkarnaini fi talabiha don haka zulkarnaini sai ya ya shada mara ya fita neman sai ya gano inda wannan mabubbugan ruwa yake saboda kaga kenan kamar tunda mai mulkin duniya ne ai masu mulki ba abin da suke so kamar su dade a duniya wannan daga daga nan ka gane labarin nan yana da nakasu bai kamata a danganta wannan siffa ga bawan Allah na kware ba bayan Allah ba sa fifita zaman duniya akan zaman kiyama ya za a danganta sha'awar duniya ga wanda ake ganin waliyi ne har ma wasu a fahimta su annabin Allah ne ne don haka ne sai ya kama hanya ya tafi waje alal khadiru waje alal khadira ala muqaddamatihi to shi kuma al-khadiru yana zamani ɗaya da ne an ce shine ma wazirin ne a wannan lokaci alkhadiru shine wazirin zulkarnaini zulkarnaini zai tafi wannan mabubbugan ruwa wanda in mutum ya sha ruwan to zai dawoma kenan a duniya har zuwa lokacin ta bi ma'ana ba zai mutu ba har zuwa lokacin da mala'ika zai busa cikin ƙaho zulkarnaini ya kirawo wannan wazirin nasa alkhadir ya sa shi a gaba yana cikin waɗanda za a tafi neman wannan ruwa santa hal ilaiha lokacin da aka isa wannan kwari inda wannan ruwa yake sai aka isa cikin duhu ya zamanto jama'a suna neman idan ruwan nan amma a cikin duhu wurin babu haske Allah sai ya nufa alkhadiru shine zai isa ga wannan ruwa da farko fashariba minha har ya samu damar ɗiban wannan ruwa ya sha walam ya taji zulkarnaini ilaiha ma shi zulkarnaini din bai samu damar isa ga wannan ruwan ba kaga kenan alkhadiru sai ya samu albarka na tabbata da rai har zuwa karshen duniya eh, kaji dalilin da yasa kenan ake kiransa alkhadiru wato wanda ke da koriyan rayuwa wanda ba zai mutu ba har zuwa karshen zamani shi kuma zulkarnaini bai samu damar shan wannan ruwan ba wannan labari guda kenan wanda yana cikin albidayat wa nihaya na ibn kasir labarin bashi da inganci sannan akwai wata riwayar kuma wannan riwaya galibi masu aqida shi'a zaka samu suke riko da ita da kuma <clears throat> wato eh, labarai waɗanda suke da alaka da ahlul kitab banu isra'il وقيل ana cewa إن الله إن لله في أرضه عينا يقال لها عين الحياة an taho aka samu zulkar ne aka ce masa Allah yana da wani ruwa a nan duniya wannan ruwan <clears throat> ga sunan shi ana ce masa ainul hayati la ya sharibu min ha zuruhin babu wanda ke da rai wanda zai ɗebi wannan ruwa ya sha illa lam yamut hatta asaiha face wannan mutumin ba zai mutu ba har zuwa lokacin da za a yi busa cikin kaho an zo aka gaya ma zulkarnaini fada'a zulkarnaini al-khadira sai zulkarnaini ya kirawo wazirinsa shine al-khadir wa kana afdalu ashabihi indahu shine mafi daraja daga cikin sahabban shi zulkarnaini a wannan lokaci Ah, wada abi salasi mi'ati wa sittina rajulan yasa aka kirawo mutane kamar dari uku da sittin wada fa'ila kulli wahidin minhum samaka ya ba mu kowanne mutum daya daga cikin dari uku da sittin ɗin na kifi guda wa kala lahum sai ya ce musu izhabu ila mawdi'i kaza wa kaza ku je wurin kaza da kaza ah, fa inna hunaka salasu mi'a wa sittina aynan in kun tafi za taras da idanun ruwa har guda 360 a gurin amma ɗaya ne daga cikin idanun ruwan nan ake ce masa ainul hayati abin da ya sa na ba ku kifaye 360 idan kun tafi tunda ku 360 ne sai kowa ya samu idan ruwa guda ya ɗauko kifi ya wanke wannan kifin kifayen kuma duk matattu ne kowa ya wanke kifinsa shi kenan ku dawo wannan ne abin da nake so da ku fa zahabu waɗannan sahabbai nashi suka tafi wanda cikin su akwai al-khadir shi ma an bashi nashi kifi wa qa'ada al-khadir yaghsil al-khadir ya zauna yana wanke nashi kifin a daidai wani idan ruwa wanda ake tamanin dai yana cikin wato waɗannan idanun ruwa guda 360 din ana fatan ya zamanto shine ainul hayati ya ɗebi ruwa ya zuba ma kifi fansabati sama kaminhu fil aini sai wannan kifi har Allah madaukaki ya bashi rai sai ya kubuce daga hannunsa sai ya fada cikin wannan idan ruwan to da ya fada cikin idan ruwan wa baqiyal khabir muta'ajjiban shi kuma al khabir sai ya zauna yana ta mamaki min ma ra'a a'a mataccen kifi ina wanke shi kuma sai ya zama da rai har ma ya fada cikin wannan guri to ba shi da labarin abin da ya sa shi zulkarne ne yake son a tahi da kifaye wannan guri kamar yadda wancan labari yake nunawa wa na fi nafsihi sai yana cewa to yanzu ma aqulu li zulqarnain idan na koma babu wannan kifi me zan gaya ma sarki za a asiyabahu sai ya cire kayansa saboda ya fada cikin wannan kogi ya kamo wannan kifi don ya mayar da shi wajen sarki bi talabi samaka ya fada cikin wannan kogi saboda neman kifin fashar min ma'iha a yanayin kokarin da yake ya samo kifin sai Allah ya nufa har da ya kurbi ruwan wannan idon wato rafin kurban nan da yayi to shine dalilin da yasa Allah madaukaki ya bashi daman rayuwa har zuwa ƙarshen zamani walam ya kadir illa samaka kuma bai iya kama kifin ba to faraja'u ila zulkarnaini duk sai suka dawo wajen zulkarnaini fa amara zulkarnaini bi qabbi makamin asabi sai zulkarnaini yace to kowa ya kawo kifin da na bashi kowa ya zo da nashi ya ajiye wannan ya kawo ya ajiye tafi wannan ya kawo ya ajiye tafi falamma taho ila al-qadir falam yajid ma'ahu shay'an al-qadir ya taho ina naka kifi babu yace ma halla bi samaka ba na labarin kifin da na baka kaje ka wanke sai ce to kaji kaji ga labari lokacin da nake wanke wannan kifi sai kifin nan ya samu rai sai ya fada cikin wannan ruwa faƙala lahu sai ce masa fama sana'ata tun kifin ya kubuce a hannunka ya fada cikin ruwa sai kai kuma kai me faƙala sai ce in ga mustafiya ni ma sai na fada cikin ruwan faja'altu agusu ina ta nutso ina ninkaya wa atlubuha ina neman wannan kifi falam ajidha ban samu ba kala sai shi zulkarnai ne ce masa fashe ribta min ma'iha ka samu damar shan ruwan kenan kala sai ce na'am kwarai kuwa kala sai fatola talaba zulkarnai ne la'aina zulkarnai ne ya ce to zo mu je nima ma ka nuna min go inda kai dai ka riga ka sha saurani aka tafi wurin idanu ruwan 360 din sun bace ba amma iya ganin guda bare a gane wancan din daga cikin su faƙala lil khadir sannan sai ya dubi alkhadir ya ce masa anta sahibu ha kai ne dama can wanda Allah ya maka baiwan za ka iya shan wannan ruwa kai kaɗai a duniya don haka albarkan ka ce wato wannan shine dalilin da yasa alkhadir yake da rai baya ba zai mutu ba har zuwa karshen zamani bisa ga waɗannan labarai kuma kowane ɗaya daga cikin su yana da rauni in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi da yake al-Imam al-Qurtubi malamin hadisi ne masanin hadisi ne galibi yakan bayyana ingancin magana da kuma rauninsa duk da cewa hadisi ya zo cikin sahihul bukhari amma al'imamu Qurtubi yake cewa wa min garibi ma ruya fil bukhari yana daga cikin labarai da suke cikin sahihul bukhari waɗanda ake ganin suna da rauni in ji al'imamu Qurtubi hadisin da ya kawo na abdullahi bin abbas من قصص هذه الآية aya game da labarin دكما ta موسى عليه da kuma annabi Musa إنما salam yana cewa huta ma abin da ya sa wannan kifin da annabi Musa alaihi salam ya dauka ya sa a kwando da shi da yaro suna tafiya lokacin da suka huta akan wannan falalin dutse sai kifin nan ya samu rai sai ya fada cikin kogi ya sa akwai hadisin da ke cikin sahihul bukhari kamar yadda al-imam al-qurtubi yake faɗa yace wa min garibi ma ruya fil bukhari an ibni abbas min qasas hadhihi al-aya abdullah ibn abbas yana cewa innal huta inna ma hayya abin da yasa wannan kifin ya samu rai li'annahu masahu ma'u ainin hunaka saboda ainihin mabubbugan ruwan da alkhadir ya sha ya samu daman zama da rai din ainihin wannan wato mabubbugan ruwan yana daidai wannan falalin dutsen da annabi Musa da Yusha'u suka zauna suka huta bayan sun gaji da tafiya suka aje kifi wuri guda suka kwanta suna bacci ashe a saman su wannan idan ruwan yake sai zamanto iska sai ta kado feshin wannan ruwan da iskan ta kaɗo wannan feshin ruwan sai ya taho sai ya sauka akan wannan kwando sai ya samu kan wannan kifin da ke cikin kogon eh, kwandon don haka sai wannan kifi Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi rai ma masaqatun shay'an illa hayya yana cewa babu abin da wannan ruwa zai taba shi face Allah ya raya shi ga wannan hadisin kamar yadda alimam imam al-qurtubi yake nuna hadisin yana da rauni saboda shi ma cewa yayi wa min garibi ma ruwiya haka anan al’imam tirmizi in ka duba sunan tirmizi ya kawo hadisin sai ya maganar sufyanu sauri yana cewa mu nasun akwai wasu mutane waɗanda suke riyawa daga sufyanu sauri ke faɗin wannan magana yana cikin malaman farko akwai wasu mutane da suke riyawa na tilka cewa wannan falalin dutsen wanda annabi Musa da annabi Yusha'u suka huta a kai inda ha ainul hayati ai a daidai gurin wannan mabubbugan ruwa wanda a cikinsa Allah tabaraka wa ya saka wani ruwa mai albarka wanda ana samun rayuwa a cikinsa a daidai wannan gurin wato wannan ruwan yake wala yusibu ma'uha shay'an illa asha babu abin da ruwan wannan guri zai taba face wannan abin ya samu rai kala sai ya ce wa kana hutu ukila minhu wannan kifin da annabi Musa ya dauko suka sa a kwando ana tafiya shine fa guzurinsu suna tafiya suna cin kifin kaga ya nuna cewa babban kifi ne suna cin kifin da shi da ah, annabi sha'u har ma sun cinye rabi har ma sun cinye rabin kifi amma kuma sai ga shi kifin nan annabi shu'aib yana gani Allah tabaraka wa ta'ala ya hada halittarsa uh, wa kana hutu kad ukila minhu falamma qatara al ma'u asha lokacin da ruwan ya diga a kansa shikenan sai wannan kifi ya samu rai saboda haka yasa ake cewa wannan kifi wato ya samu albarkan da yake tare da wannan idan ruwan wanda shi kansa alkhadiru ya samu damar sha dalilin haka ne yasa lokacin da annabi musa suka yi nisa gajiya same shi sai ce ma annabi yusha kawo mana abincinmu saboda wahalar da muka samu ya ce ai na manta wannan kifi kaji kaji labari sai musa ya ce to mu koma da suka dawo Allah Ta baraka tabaraka wata'ala cikin hikimarsa sai ya sandare hanyar kifin me yasa aka sandare hanyar kifin hanyar da duk kifin ya bi an san dare shi saboda a kai su inda alkhadiru yake kaga ba ainihin falalin nan da suka huta ne da suka dawo suka tarar da alkhadir ba wannan hanyar kifin sai suka kama bi shi yasa lokacin da suke bi ya zama to annabi Musa yana mamaki ajaban li hadzal amr wannan ga abin mamaki a ce kifi mun cinye rabin sa kuma ka ce wai ai ya tashi dare har ya fada a ya tafiye shi shi annabi shawai yana cewa haka dai aka yi suna tafiya wato fartadda ala atharihima qasasa suna labari sannan suna mamaki ajaban li hadha al-amr kamar yadda al-imam al-qurtubi yake fada yana fassara maganar da ta zo cikin uh, hadisin abdullah ibn abbas game da labarin annabi musa da kuma annabi yushaw alaihi assalam yana cewa wa jumhurul mufassirin akasarin malaman tafsiri suna cewa annal huta baqiya mawdi'u suluqihi farigan wannan kifin hanyar da duk ya bi Allah tabaraka wa ta'ala ya sandare hanyar sai hanyar ya zamanto wato empty ya zamanto kamar rami ne kamar taga ce haka wa zahirun riwayati wal kitabi annahu innama wajada al-khadira fi dhiffati al-bahri amma abinda labarai suke nunawa inji al-imam al-qurtubi da kuma zahirin yadda hadisi ya nuna shine annabi Musa ya taras da alkhadiru a gaban kogi ne ba ya taras da shi a tsakiyar teku bane kaga kamar yana nuna cewa wancan hadisi da yake bayanin an samu alkhadiru a tsakiyar kogi kamar wannan labarin ba shi da mafi inganci ba yana nuna cewa zahiri abinda ya taho ta riwayoyin hadisai annabi Musa ya taras da alkhadiru fi bifatil bahari a gaban teku ne ba a tsakiyar teku ba ya ce al'abdu huwa al-khadir alaihi salam haka nan akasarin malaman sunna abinda suke faɗa shine labarin da Allah ya kawo a cikin suratul kahfi bawan Allah da ake magana a kansa din nan alkhadiru ne ba wani mutum ba ne wannan ya taho da fi qaulil jumhur wanda wato shine fahimtar akasarin malaman sunna wa bi muktabal ahadisi sabita kuma saboda yanda hadisai ingantattu suka tabbatar kamar hadisin da muka karanta na Abdullah bin Abbas da kuma wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ba da labari in ka duba sahihul bukhari kitabu ahadith al-anbiya babi na hadisul khadir ma Musa alaihi salam hadisi na 3220 haka nan kuma kitabu tafsir babu suratul kahfi hadisi na 4450 da kuma sahihu muslim babu min fada'ilil khadir alaihi ya kawo hadisin ubayyu bin ka'ab al-imam al-bukhari haka nan muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin abin da ya auku a tafiyar annabi musa da kuma alkhadir yana cewa fantalaka sai suka kama tahiya yamshiyani ala sahilil bahari suna takawa akan sawayen su a gaban teku dama a gefen teku ne kamar da al-Imam al ya faɗa sun tarar da al a gefen kogi to bayan sun gaisa al ya masa nasiha ya koma annabi Musa ya ce a'a ni dai na taho neman ilimi kuma a kyale ni shikenan suka kama tafiya suna tafiya a gefen kogin nan qala sai al-khadir yace masa inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne muttafaqun alai hadisi ne ingantacce manzon Allah ya ma al-khadir amma yakfika anna at-taurata bi yadayka Musa yanzu ilimin bai ishe ka ba a ce Allah ya baka littafin at-taura a hannunka domin littafin at-taura littafi ne wanda Allah da hannunsa ya rubuta babu littafin da Allah ya rubuta da hannunsa banda littafin a taura cikin littafin nan da aka saukar Allah tabaraka wata'ala da hannunsa ya rubuta littafin a taura shine al-khadir yake masa tambaya kuma Allah ya dauki littafin a taura ya ba mu annabi Musa alaihi salam wannan karama wace karama ce ta hita wato sai alkhadir yana tambayansa kana neman ilimi ilimin da ke cikin taura. wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saka ilimi a cikin attaura ilimin da ba a saka a wani littafi da aka saukar gabanin zuwan shi ba wannan dalili sa lokacin da annabi Musa da annabi Adam suke muhawara suna hira da juna annabi Adam eh, eh, annabi Musa yake ce masa kaza da kaza da kaza na gani annabi Adam ya ce ina ka karanta ya ce a cikin attaura saboda a cikin attaura Allah ya yi bayanin halittar duniya kafin zuwan annabi Adam ya yi bayanin yadda duniya za ta kasance da yadda rayuwar annabawa ta kasance da sauransu ilimi mai yawan gaske shine alkhadir ya ce masa amma ya kafi ka anna taurata biya daika haba musa yanzu ilimin nan bai ishe ka ba a ce littafin taura yana hannunka na ɗaya na biyu wa annal wahaya ya atika sannan wahayi daga wajen Allah yana zuwa maka wannan bai ishe ka ba kana neman ƙarin ilimi wato kenan abinda alkhadir yake karantar da mu shi ilimi ba za ka taba kure shi ba a duniya duk inda ka kai ga kwaɗayinka sai ka bar shi don haka ilimin da ake son ka mai da hankali a kai shine muhimmi in ka samu muhimmi kamar ta sashen addini kenan ko ta sashen duniya kuma in ka samu wanda zaka dan ci abinci to shi kenan kyale don dama neman abinci ne to tun da ka samu ilimin da zaka ci abinci ka kyale karatun eh, ka yi ta yi har ka je profesa ba wai an ce laifi ba ne. amma dai abin da alkhadir yake gaya ma annabi musa alaihi salam shine eh, ilimi ba a taba kure shi wanda Allah ya baka kai godiya gare shi musamman da yake ana magana ne akan ilimi na shari'a sai ce masa ya musa inna li ilman yana da kyau ka sani shi ilimin Allah kashi-kashi ne in ji kabir ilimin da Allah ya bani la yan bagai laka anta alama bai ma kamata ka neme shi ba kai bai kamata ka nemi wannan ilimin ba kaga kenan akwai ilimin da kai a wurinka haramun ne neman shi ko wa inna laka ilman kai ma kana da wani ilimi la yan li an a'lamahu baya kamata in san shi bai kamata in san shi ba uh, suna cikin tafiya alqadir yana masa wannan nasiha fa akhadha ta'irun bi minqarihi min al-bahri sai ga wani tsuntsu ya sako daga samaniya ya ɗebi ruwan teku da bakinsa ya koma sama in kana zuwa bakin kogi zaka ga irin waɗannan tsuntsaye wannan tsuntsu yana ɗiban ruwa yana tafiya sama sai alhadir ya ce masa wallahi ma ilmi wa ma ilmuka fi jambi ilmin la kaga in aka hada ilimin naka da nawa in za a kwatanta da ilimin Allah illa kama akhadha hadha ta'iru bi miqarihi min al-bahri yawan ilimin mu da za a hada a kara da ilimin Allah to bai wuce kamar daidai ruwan da tsuntsun nan ya ɗiba a bakinsa a ce yawan tsuntsun da yake bakin kifin wannan ruwan da ke bakin wannan tsuntsu a ce za a kwatanta yawansa da yawan ruwan teku zai yiwu tsuntsu ya ɗebi ruwa a bakinsa gwargwado wanda zai sha kenan a daidai wannan lokaci kaga dai ruwan bayi da yawa dan bai kai abin nan yawan cokali ba ko bakin tsuntsu alkhadir yake ce masa to da za a hada ilimi na da naka a kara su da ilimin Allah illa kama a haza ta'iru bi minqarihi min al-bahri ilimin namu kaɗan ne kwatankwacin kamar wato a daidaita ko a misilta yawan ruwan da ke bakin wannan tsuntsu da yawan ruwan da ke cikin teku saboda ka ilimin Allah yana nan da yawa in ka ce neman sa zaka yi har ka mutu baka kare shi sai ka gama wahalan kayi furfura a neman ilimin nan in ka dawo wancan babin sai ka tarar da kanka jahili ne futuk baka ma san komi ba a wani gefen don haka sai ka koma firamari tun daga farko wani ilimi sai ka kure wani in an ka je gaban wani sai ka fahimci ashe ilimin da na yi ashe wani gefe ne a wancan gefen ni jahili ne kasur gumi ashe saboda haka ilimin Allah yana da fadi yana da yawan gaske ana cikin wannan tafiya kamar bihi ma safinatin sai ga wani jirgin ruwa ya zo zai wuce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kallamuhum an yahmiluhum sai suka yi magana ku taimaka mana wannan me yake gwada maka ba abin mamaki bane ka samu waliyin Allah ka samu annabin Allah ba shi da abin hawa sai ka samu kuma wani wanda ba shi da kusanci ga Allah Allah ya ba shi arziki ba abin kunya bane dan waliyin Allah dan annabin Allah ya nemi taimako abin da ya gagare shi kaga fa manya manyan annabawa da ake gani a wannan lokaci ba wanda ya fi su ilimi a duniya ga alkhadiru ga annabi musa suka roƙe su ku taimaka mana ku ɗauke mu akan wannan jirgi fa arafu alkhadira ba san annabi musa ba amma sun san wannan tsohon wato sun san alkhadiru sai suka tsaya ba a gaya mana musulmai ne ba kafirai ne sun dai tsaya amma tun zancen farko kaji malamai suna cewa kamar misali in ka duba fathul bari kasar da alkhadiru yake zaune a cikin ta kasan kafirai ce don haka ba abin mamaki ne ya zamanto jirgin ruwan ma na kafirai ne jirgin ruwa ya tsaya fahamaluhu bi gairi naulin alkhadiru ya shiga jirgi da shi da anayi musa ba a ce su biya ko kobo ba falamma rakiba fi safinati ja'a usfurun suna hawan kan jirgin ruwan na sai ga wani tsuntsu ya zo dan karami yana zuwa fawqa ala harfi safina ya sauka akan gefen wato katako na shi wannan kwale-kwalen da suke kai jirgin ruwan فنقر في البحر نقرة أو نقرتين yana yana kan wannan jirgin ruwan sai zamanto ya ɗebi ruwa sau ɗaya ko sau biyu shine sai anan ya sake gaya masa ya ce masa ya musa ma na kasa ilmi wa ilmuka min ilmin la ka gani ilimin da Allah ya bamu da ilimin da Allah ya baka in aka kwatanta da abin da ya rage wajen ilimin Allah wato dan ya muna wannan kyauta ilimin da ya saura a wajen Allah to kamar ilimin da ya kamar yawan ruwan da ya rage ne a cikin teku da kuma gwargwadon abin da shi wannan tsuntsu ya ɗiba da bakinsa nan ma ya sake shi wannan misali wasu malamai na cewa kissa guda ce amma abubuwan guda biyu suka auku a cikin ta wasu kuma na cewa a'a riwaya ce ta zo kashi biyu wancan abin ya taho a wancan riwaya shine aka ba da labari suna tafiya a gefen teku ne suka ka ga wannan tsuntsu ya sako daga sama a riwaya ta biyu kuma aka kawo maganar a'a suna kan jirgin ruwa ne wannan tsuntsu ya sauka akan wannan jirgin ruwa ya ɗebi ruwan da bakinsa sau ɗaya ko sau biyu kafin nan alkadir ya ba wannan misali bayan ya gaya ma annabi musa haka sai yace ce masa eh, sai eh, um, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iz akhadha al dama akwai gatari wuri guda sai ya dauko al ba tambaya fana za a lauhan sai ya sare gefe guda na jirgin ruwan ya balle allo guda kala ya ce falam ya fi musa illa wa kala a lauhan bil annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi musa bai ankara ba sai ga alkadiru har ya balle gefe guda na jirgin ruwan nan ya cire allo guda fa kala lahu musa dai musa ya ce ma sana'ata lafiya me kake yi qaumun hamaluna jama'a su tsaya da ni da kai ba mu da abin da zamu iya tafiya mutanen nan su tsaya su taimake mu bi gairi naunin ba tare da mun biya ko kwabo ba a ta ila san sannan ka dubi jirgin ruwansu su ka dau kuma gatarinsu su fa kharaktaha ka sare wannan gefe litugrika ahalaha saboda ka nutsar da muke duk mu mutu kaga da Musa wato yana da zuciya ina Allah ya ce fan talaka hatta idza ba fi safinati hatta idza rakiba safina lokacin da suka hau wannan jirgin ruwa kharaqaha wato sai ya fasa jirgin yahuda shine kharaka yahuda jirgin qala sai ce aka rakta hali tugrika ahlaha ka huda jirgin nan dan ka nutsar da masu masu jirgin kenan ah, ana cewa diga ce yahuda ruwa na shigowa dan kadan wasu na cewa gatari ne ya balle allo guda kaga kenan ruwa na iya shigowa da yawa annabi Musa ya ce masa laqad ji'ta shay'an imra lalle ka zo da aiki mai muni قال سيتي ألم أقول لك ألم أقول kala sai ya ce masa alam aqul ashe ban faɗa ba ai na faɗa tun haɗuwa ta da kai ni na faɗa maka kai kana da ilimin da bai kamata ma in nema ba ina da ilimin da bai kamata ka nema ba ko ba za ka iya haƙuri da irin nawa ilimin ba innaka lan ya ma iya sabra ba za ka iya haƙuri da ni ba qala sai ya ce la tu'afizni bima nasitu Musa alaihi salam ya ce la tu'akhizni bima nasitu karka kama ni saboda mantuwan da nayi wala turhiqni min amri usra kuma karka lizimta min tsanani cikin al'amari na neman ilimi idan malami ya ga dama sai ya wahal da dalibi eh, in ka zo neman ilimi in malami ya ga dama zai baka ilimin da sauki ka samu in ya ga dama sai ya ki baka ilimin gaba ɗaya ta gana ma azaba in ya ga dama sai ya baka ilimin kaɗan azaba ta yawa kaga kenan dabarar tana hannun malami annabi Musa ya sani da yake shi ma malamin ne illa da ya je neman ƙarin ilimi ne ko don haka yasa da ya ce la tu akhrijni bima nasitu karka kama ni saboda mantuwa to ya san kuma mugun halin malamai zai ce wala turhiqni min amri usura ta min wahala cikin lamarina na neman ilimi karka wahal da ni saboda nayi wannan kuskure ibn ashur in ka duba tafsirinsa a tahrir wa tanwir mujallar na goma sha shida shafin ɗari uku da saba'in da bakwai ya ce wata hikima ce wata balaga ce ah, cikin wannan amsar da annabi musa ya ba ma alkhadir akwai alamar wato annabawan allah mutane ne masu basira abinda allah ke nufi kenan da wannan aya don bai ce la bi ma nasitu ya shiru ba karka kama ni saboda na manta to duk da haka sai ya ce wala turhiqni min amri usra karka lizimta min wahala cikin al'amari na neman ilimi eh, domin wato malami yana iya kama ɗalibi da kuskure don ya zamanto darasi gare shi nan gaba wato ba wai don ya gana masa azaba din ba ma yana iya kama shi da wannan laifi shine annabi Musa ya kare kansa ta wannan gefe nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fakanatil ula min musa nisyana don haka an samu sabawa na farko wajen annabi musa a dalilin mantuwa inji annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake bada labarin nasu falamma kharaja min al-bahari an je an fita daga kogi marru bi gulamin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai suka wuce wani yaro aka ce marru kaga an kawo jam'i kamar wato ba mutum biyu ba saboda tafiyan da ake ba su biyu ba ne suna tafiya ne cikin jama'a marubi gulamin yal'abu ma asibiyan ga wani yaro yana wasa tare da yara fa akhadha al-khadir bi ra'sihi al-khadir yana zuwa ya kama kan wannan yaron fa qala'ahu sai ya tumbuke kan biyadihi hakaza mai bada labarin Sufyan yace har yana bada misali bi atrafi asabihi da yatsunsa ya nuna ya kama shi da yatsu sai fisge sama wato yana kama kan da ya fisge shikenan ya cire kan sai jefar wuri guda ka annahu yaqtifu shay'an yanda kasan ana ana ana balla wani abu shine Allah ya ce fantalaka hatta idza laqiya gulaman fantalaka hatta idza laqiya gulaman suka tafi har dai suka isa suka taras da wani yaro faqatalahu sai kashe yaron qala sai annabi Musa ya ce aka talta nafsan zakiyata yanzu ka kashe rai mai tsafta yaron don rai na yaro rai ne mai tsafta yaron bai ma balaga ba bari a fara rubuta masa laifi yaro karami rayuwarsa tana da tsafta manzon Allah ke cewa in dan kafiri ne ya mutu dan aljanna ne wato kafiri ya haifi yaro bai kai balaga ba ya mutu mutu wallahi yana cikin masu hidima ga yan aljanna inji annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba littafin ibn al-qayyim al-jawziya ahkamu ahli zimma yayi magana akan wannan matsala sai da ya dauki warkoki fiye da talatin yana magana akan makomar yaran kafirai don haka yaro ba shi da laifi wajen Allah eh, yana da rai mai tsafta a ce wannan yaro ka kashe shi bigairi nafsin kuma ba ma tare da wai yaron ya kashe wani bane don ba mamaki a samu yaro karami ya kashe wani to yaron bai kashe kowa ba mu baki ne a garin nan ka kama yaro ka kashe shi daga ita shay'an nukura wannan karo kan ka zo da wato abin ki kaga wancan lokaci ya ce masa imra eh, ka zo da mummunan abu saboda dan karami ne amma wannan karo ya ce masa shai'an nukura ka zo da abin ki wanda ya kamata a kyamace shi saboda abin da ka aikata kala sai ya ce alama kullaka alama kullaka in makalan qala sai ya ce masa alam aqul laka ashe ban kaya maka ba innaka lan tastati ma iya sabra ba zaka iya hakuri da ni ba qala in sa'altuka an shay'in ba'daha sai annabi Musa ya ce in sa'altuka an shay'in ba'daha in na sake tambayan ka wani abu da zaka yi nan gaba ba ba'daha bayan wannan karo salatu sahibni to ka aboce ni batun riko na a matsayin dalibi ya kare ya tafiya ka kawai kad balagta min ladunni uzra lalle ka ka cimma uzuri game da ni ina tabbata anan yana da kyau mu gane abinda annabi Musa yake yi ba laifi bane kar ma ka fara tunanin annabi musa ya saba maka'ida. annabi musa bai saba maka'ida ba ko guda a tun farko ya gaya masa ya ce kana da wani ilimi wanda bai kamata in nema ba ni ina da wani ilimi wanda bai kamata ka nema ba wato kowa yana aiki da iliminsa ne a ilimin annabi musa wanda ya yi daidai da ilimin annabi muhammad domin shari'ar su guda ce don haka yasa ko a cikin attaura lokacin da Allah ya ce zai aiko annabi Muhammad ya ce mai kama da annabi Musa don haka shari'ar su guda ce halayyan su guda ne a shari'ar manzon Allah ne aka ce mana man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa iman shi ku annabi Musa zahiri abin da ya gani ya ga munkar ana tafiya an fasa jirgin mutane wannan abu mara kyau ne to amma abin da yasa yace shay'an imra eh, kai wani abu mummuna a wannan karo sai ce wa shay'an nukra kai wani abin ki li'anna qatlan nafs al-bari'a bi ghairi nafsin huwa akbaru min khal'i lawhin min as-safina kashe yaro girman sa ya balle wani gefen jirgin ruwa eh, in ka lura li'anna lauha yumkin an yu'ada ana iya ɗauko kusoshi su direban jirgin ruwa yana iya ɗauko kusa da hamma ya toshe wannan gurin ko ba haka ba kaga za a iya gyarawa ah, bi bilauhin sawa'un huwa nafsuhu aw ghayruhu shi da kansa yana iya gyarawa ko wani ya gyara amma in aka kashe yaro za a iya gyara wannan barna shi yasa annabi Musa ya bambanta imra da nukra da farko yace ka zo da mummunan aiki na biyu yace ka zo da abin ki ya kamata a ki a irin shari'a na kaga abin da annabi Musa yake gaskiya ne ba wai yayi kuskure bane shi yasa yace masa nan gaba in aka samu to tafiyar ba za ta yi ba ya hakuri kaga bai ya gaya masa mu rabu amma a matsayin ladabi irin na ɗalibi ya gaya masa da ilimi bai gaya masa wato ta hanyar raini ba eh, inda ta hanyar raini ne da kalmar da zai faɗa masa ba haka ba ne amma sai ya ce masa in sa'altuka an shay'in ba'daha idan tafiyar mu har ta kai ga kaga na sake tambaya to na fahimci lalle <laughs> tafiyar tamu ba za ta yi ba eh, lokacin ka isan ma'uziri na sai ka yi hakuri Allah ya ce fantalaka fantalaka hatta fantalaka hatta idza ataya ahla qaryatin suka ci gaba da tafiya har dai suka iso ga mutanen wani gari babu ruwanka da sanin wani gari ne manzon Allah bai faɗa ba shi ma Allah bai faɗa ba sun dai yi tafiya tafiyar ba ta yi ba sun baran baran wanda ya gabansa wanda ya gabansa shikenan magana ta kare amma cewa a wani gari ne babu Allah bai faɗa ba babu aya babu hadisin manzon Allah amma akwai kistoshi da dama da za a rika kamo sunayen garuruwa har ma za ka samu waɗanda ke ƙoƙarin gane gurin don su kai ziyara Allah ya ce sun isa wani gari ma ahlaha sai suka nemi mutanen garin su ba su abinci fa abau an ma sai suka ki musu liyafa fa wajada fi haji daran sun wuce za su bar garin kafin su wuce ya zamanto akwai kufayi tsohon gari ga wata katanga wani tsohon gini ya riga ya rufka katanga ce za ta faɗi yuridu an yankabba yana son ya wato ya rushe fa a kamahu annabi al-khadir sai ya miƙar da shi qala annabi musa alaihi salam ya ce lalle kai kokari law shi'ita lattakhadta alaihi ajra aida kaga in ka in kaga dama da haika ce a biya ka abinda adai Musa yayi a nan gurin kana iya cewa shagube ne ko kaga ba tambaya bace kamar ya faɗa mai magana ne a fakaice eh, yace saboda kamar da manzon Allah ya faɗa da kansa yace qaumun atainahum ba alkhadir mutane mun zo musu falam yut'imuna ba su ba mu abinci ba walam yudayyifuna ba mana liyafa ba amatta ila ha'itihim sai ka doshi kago katanga matacce na kufayi ka je ka bai dace a ce wani ya taho gaban ka zai nemi ilimi har ku rabu baka bashi wannan ilimin ba wato ko da za a samu sabani yadda tafiya da kai da shi ba za ta yiwu ba to abin da ya zo neman nan ka yi kokari ka bashi gwargwadon yadda za ka iya uh, don yana iya hana shi yana iya hana shi wannan ilimi tunda bai cika sharaɗinsa ba tunda an yi sharaɗi a kai almuslimuna ala shurutihim amma yace zan baka labarin abin da ka kasa hakurin akai ka mu rabu amma safinatu amma safinatu safinatu amma jirgin ruwan da muka shiga kaga na dauki wato diga na fasa fakanat li masakina jirgin ruwan nan na wasu talakawa ne ya'maluna fil bahri waɗanda suke aiki a cikin teku suna samun abincin su fa'aratu an aibaha na yi nufin in aibanta jirgin na yi nufin in aibanta jirgin wa kana wara'ahum malikun ya kudu kulla safinatin gasba saboda a gabansu ba a bayansu ba a gaba inda muka dosa akwai wani sarki wannan sarki kuma aikinsa shine ya kwace jirgin da ya gan shi da kyau uh, in ya ga jirgi mara kyau sai ya bashi shi yasa ni kuma na huda jirgin in aka taho kafin a iso uh, ruwa ya ma shiga cikin jirgin idan sarki ya gani kaga zai ce bana bukatan wannan suna wucewa sai su sa kusa su toshe kaga an taimaka musu don haka ba cutar da su na yi nufi taimakon su na nufi wa ammal gulamu amal gulam yaron da kaga na kama kansa na balle na jefar wuri guda fa kana abawahu mu'minain iyayensa mutanen kwarai ne ka san akan samu wato rashin sa'a mutanen kwarai su samu dan banza wanda shi yasa kaji wasu ke cewa wai da haihuwar shege gwan mabari ko ba ba magana ce ta banza ba ai magana ga hujja a nan. yaro ne iyayensa mutanen kirki yaron nan fakashina an yurhika huma tuguyana wa kufura muna tsoron tunda wannan yaro fandarere ne wato zai lizinta wa iyayensa dinnan eh, gagara da kuma kafurci zai fitine su shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta mutuwarsa ya fi alheri akan samuwa shi wajen iyayen wato kenan da samun irin wannan yaro gwanda babu wannan shi ne dalili domin yaro kan zama dalilin tafiyan mahaifansa wuta wannan yasa ga fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu Allah yana son ya canza musu da wani yaro wanda ya fi shi zakatan ta wajen tsarkaka wajen halayyansa ya fi na wannan wa aqrabar huma yaron da kuma ya fi kusancin tausayin iyayensa fiye da wannan wannan zai wahal da su ne ba mamaki ma a dalilin yaron su rasa imanin su mutane nawa ne suka rasa imani a dalilin dan su ah, za ka samu mutum ya san ɗansa ya lalace amma ko ana gaya masa zai ce ah, ba ɗana ba ne yana nan haka haddai kuma da shi da ɗansu halaka saboda tsananin ƙaunan ɗa to wannan ƙaunar Allah baya son ya cutar da imanin iyaye. shi yasa sai aka ce a hukunta mutuwar wannan yaro a maida musu wani yaron da ya fi shi alheri fa arada rabbuka an yablu yace wa ammal jidaru ko wa ammal jidaru katanga da ka gana gyara lokacin da muka isa wannan gari na mutanen banza waɗanda ba su ba mu liyafa ba ba wai na mutanen garin ba ne wato ije masa na likula mai ne wato ginin na wasu marayu ne guda biyu yara ne ƙanana ya timai ne guda biyu marayu fil madinati a cikin wannan gari Eh, don haka ba ka'ida ba ce zamanto mutanen gari gaba ɗaya su zama mutanen banza za ka samu mutanen gari ba mamaki akasarin su mutanen banza amma wannan bai hana a samu mutumin kirki a garin kuma ba mamaki ka samu akasarin mutanen gari mutanen kirki amma wannan bai kawar da samuwar mutumin banza a garin da shi kuma annabi Musa yana da fahimtar duk wanda ya maka kanka Ah, kai masa na itace ko tun da dai ba ka abinci ba a gari to aiki na mutanen garin ba zai yi ba ka bar su kawai lafiya kowa ya wa kansa to shi kuma alkhadir yana nuna masa kenan a garin akwai wasu na kwarai duk da halin tsiyan da waɗannan suka yi musu akwai wasu marayu da suke cikin garin wannan kago nasu ne wa kana tahtahu kanzullahuma a karkashin wannan katangan akwai taskawa to akwai dukiyar da mahaifinsu ya binne musu wa kana abuhuma salihan kuma mahaifin nasu mutumin kwarai ne tunda mutumin kwarai ne Allah ya ɗauki amanar kulawa da zuriyarsa wannan yasa ake cewa duk wanda yayi yi ma Allah aiki to shi ma Allah zai masa aiki duk wanda yayi ma Allah aiki ko da dukiyarsa ko da jikinsa ko da iliminsa to ko da bayan mutuwarsa Allah sai ya yi wa zuriyarsa albarka Allah sai ya taimaka mar wajen rikon zuriyarsa wato ko da dukkan su bazu zamanto shirayu ba Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bar su dukkan su su zamanto halakanku ba ah, Allah ya taimaka ma wannan mutumi saboda aikin kwarai da yayi sai Allah ya rike masa bayan shi fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma Allah ya yi nufin waɗannan yara sai sun girma wa yastakhrija kanzahuma sannan su fitar da dukiyarsu da take karkashin wannan katangan rahmatan min rabbika wannan rahama ce ta Allah tausayi ne yayi ma wannan bawan Allah in aka ce rahama ba wai shi mutumin da ya bar waɗannan marayun ya zama dole ne amar haka ba a'a rahama ce ba kuma ka'ida bane ya zama kowa an masa duk abin da ka ji an ce rahama ta Allah to ba sharadi bane ya zama to kowa ya samu wato kana iya bin Allah sau da kafa ya zama to kuma kai baka samu wannan baiwar da Allah ya ma wancan bawan Allah ba shi yasa sai ce wannan rahama ce ta Allah Allah ne ya tausaya ma mutumin ya kula da 'ya'yansa Allah ne ya tausaya musu ya tsare musu wannan dukiya a ƙarshe kafin su rabu sai ya ce masa wa ma fa'altuhu an amri kuma duk abin da ka ga yi ba wanda na yi da zaɓin kaina sai an ce yi sannan sai in yi zalika ta'wilu ma lam tastai alaihi sabra wannan ita ce fassara abin da baka iya hakuri kai ba kuma yana da kyau ku gane duk abin da annabi Musa yake ganin ya yayi kuskure akai to shi annabi Musa ya aikata wanda ya kai wannan ɗin ko kuma wanda ya fi shi matsanani amma kuma ya manta wato kamar rayuwar annabi musa ce allah ya fassara mar da wannan ilimin da aka tafi da shi domin misali an shiga jirgin ruwa ya zamanto alkhadiru ya ɗauki diga yahuda jirgin sai annabi musa ya masa fada yaya za ka huda jirgi a akharakta hali tugrika ahlaha ka huda saboda ka nutsar da waɗanda ke ciki laqad ji'ta shay'an imra ka zo da wato aiki mara kyau to annabi Musa ya manta lokacin yana jinjiri da aka haife shi ana kashe jarirai wa auhaina ila ummi Musa an arbi'ihi karanta ma lokacin da yake jinjiri amma dai an bashi labari lokacin da sarki ke sa ana kashe jarirai Allah tabaraka wa ta'ala ya wahayi ga gyatuman annabi Musa cewar idan kika haifi yaron nan to ki sa shi a cikin wani akwati sai ki jefa a ruwa ki bar ruwan ya tafi da shi karki ji tsoro kuma karki bakin ciki in ji Allah tabaraka wa ta'ala inna radduhu ilayki za mu dawo da yaron nan gare ki waja'iduhu min al-mursalin kuma za mu sa shi cikin manzannin Allah abinda al-qadir ya yahuda jirgi annabi Musa ce kana so su nutse? ya manta lokacin yana jin jiri an ce a sa shi a akwati a jefa a kogi kuma ruwa ya tafi da shi annabi Musa yana jinjiri to da tausayin jinjiri da tausayin babban mutum wanne ya fi girma eh, kaga annabi Musa har ya mata kenan farko don haka dan adam yana da mantuwa wannan misalin abin da alkadir yayi kenan ba bako ba ne hatta gare shi shi kansa sannan in ka dawo tabbatun kama yaro a kashe annabi musa ya manta lokacin da ya baro gari ya baro cikin gari lokacin yana tare da fir'auna yana hitowa bayan gari ya taras da mutane biyu na gardama wadda fitowa bayan gari ya tarar da mutane biyu suna gardama to kasan yana da karfi fa wa hu Musa nai Musa yana naushin wancan faka ba alaihi sai ya mutu al-khadir ya kashe yaro amma da umarnin Allah annabi Musa ya banke wani mutum da umarnin wane kaga nan Musa sai zama to shi abin da ma yake ganin alkhadir yayi na laifi to ai shi abin da ya aikata ya na alkhadir girma to sannan don alkhadir ya yi tausayi yake ce masa laushi talatta kasta alaihi ajara mutanen gari ya zama mutanen banza amma a ce wai ka zo garin nan ka taimaka musu ka ta da ginin su alai musa ya manta lokacin da ya gudu bayan ya yi kisan nan sai gashi a garin madiyana yana zuwa madiyana yunwa ta ishe shi ga gajiya ga wahala mutanen madiyana din nan babu wanda ya bashi abinci ko guda sai gashi a gindin rijiya lokacin da yake gindin wannan rijiya mutane na zuwa da dambe da sauransu ake ɗiban ruwa sai ga wasu 'yan mata guda biyu can gefe amma anai musa alaihi salam ya ɗiba ma waɗannan 'yan matan ruwa ya ba su bai san su ba ya taimaka musu kuma ai mutanen garin ne su ma ya aka ya taimaka ma waɗancan sannan kuma shi yanzu yake ganin dan me za a tada kago bayan ga abin da ya wancan wanda ya fi wannan ma girma sai zama to duk abin da yake ganin alkhadiru ya aikata to ai ya aikata abin da yake kama da shi ko ma abin da ya fi shi tsanani don haka yasa alkhadiru shi yake gaya masa tun haduwarsu ta farko ilimi na daban naka daban in mun ce za mu yi tafiya tafiya ba za ta yi ba akwai bukatan bayani mai tsawo wanda kuma babu lokacin ma da za a yi shi wanda karshen ta dai dole sai da aka rabu din kafin mu koma ga ainihin darasinmu da kuma alakar wannan kisa da abin da muke magana a kai a suratu ali imran insha Allah za mu amsa tambayoyi sai zuwa gobe Allah wa ta'ala ya sa lada cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakurai da suka auku mai wannan tambayan yake cewa ko daidai ne idan wani ya musulunta bayan ya yi kalmar shahada idan kirista ne a da sai kuma a sa ya ce ashadu anna isa rasulullah babu shakka ba ma ya kamata ba wajibi ne eh, duk mutumin da zai musulunta idan kirista ne ba wai zaka ce mai ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah kadai bane sai ka ce yace ashadu anna isa rasulullah eh, abdullahi wa rasuluhu saboda hadisi na al'imamu muslim da al'imamu imam bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu adkhalahu Allahu aljannata ala ma al'amal wato wannan hadisin zahiri bai da bukatar wata fassara da ta wuce annabi yana magana akan musuluntar kirista kafin musuluntan kirista ya yi tasiri sai ya shaida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu idan ya yarda da waɗannan to a lahira zai shiga aljanna nan ma sharadin alama kana min al'amal idan yayi aiki irin na sauran musulmai kafin ya mutu in ka lura da gumi Allah mu dauke masa rahama duk ilin da wani zo zai musulunta idan kirista ne sai ya ce mai ka da Isa bawan Allah ne manzon Allah ne wannan saboda ka'idar wannan hadisin ne kuma ba wai tawili bane ga hadisin ka duba Fathul Bari hadisi na 3435 sa don haka in kirista zai musulunta Eh, ya kamata ka yi la'akari da wannan saboda zai taho musulunci ne da wato wata zuciya wacce take dauke da wani aƙida baya ga cewa ya yarda da annabi Muhammad sannan kuma yana ganin annabi Isa dan Allah ne don haka kafin ka bashi addinin musulunci sai ka kawar da wannan tunani wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wadannan abubuwan guda hudu haka manzon Allah ya sa su cikin hadisi guda mai wannan tambaya ya ce shin daidai ne mutum ya yi addu'a ya ce saboda son da nake saboda son da Allah yake ga annabi da sauran annabawa da sahabbai da waliyai da muminai wato yana tawassuli da son da Allah yake wa bayinsa babu laifi ah, mafi ma sauki gare ka shine ka yi tambaya akan addu'a tawassuli da so da mutum yake wa Allah da kuma manzonsa amma wancan tawassuli ne da asma'ullahi wa sifatihi tawassuli da sunayen Allah da sifofin Allah halal ne babu shakka a kai sannan kai kuma ka yi tawassuli da aikinka shi ma haka halal ne kamar misali ka ce ya Allah saboda so da nake ma manzonka ka san son da nake wa manzonka yana da tsanani to a dalilin wannan so ina son ka yayi min damuwa da nake ciki wannan ba laifi bane saboda so son annabi aiki ne son annabi aiki ne wajibi ne akan kowane musulmi abinda aqidar ahlus sunna ta nuna shine kana tawassuli da aiki aikin nan aiki na zahiri da kuma aiki na baɗini wato babu laifi don kayi tawassuli da son Allah ko son manzon Allah domin imani an yi tawassuli da shi kana ganin imani baka ganin shi aiko kana ganin soyayya baka ganin ta saboda haka da imani da soyayya ayyukan zuciya ne amma duk da haka Allah ya gaya mana cikin alkur'ani ana tawassuli da imani eh, Allah yana cewa rabbana innana sami'na munadiyan ينادي للإيمان suna cewa inna na sami'na munadiyan yunadi mun ji mai kira yana kira zuwa ga Allah an aminu bi rabbikum ku imani da Allah mahalikinku fa amanna sai muka yi imani to tun mutun da mun yi imani rabbana faghfir lana kaga sun yi tawassuli da imanin su suke cewa a dalilin imanin mu ka gafarta mana to me yasa suka yi tawassuli da imani saboda imani yana cikin ayyuka kana tawassuli da aikinka imani aiki ne na zuciya aiki ne na boye babu laifi don kayi tawassuli da aiki na zahiri ko na badini to tun da har za a iya tawassuli da aiki na badini idan mutum ya yi tawassuli da imani zai iya tawassuli da soyayyarsa da yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk babu laifi a kai. mai tambaya nan kuma yana cewa mutum ya manta ya yi sallah wando da ba ta da tsarki wato ya yi sallah da wandon shi kuma wandon nasa babu tsarki daga baya ya tuna shin ya matsayin sallar shi sallarsa ta inganta kuma kar ya saki idan mutum ya yi sallah da najasa a jikinsa a halin mantuwa wannan ma'azurun Allah tabaraka wa ta'ala bai kama shi da laifi a kai ba zai rama wannan sallan ba ka duba a mujallal na uku shafin 114 amma in mutum ya manta ya yi sallah babu alwala da wannan sallan babu ita in ya tuna daga baya sai ya sake shine ma'anar man zakara salatan ya tuna wata sallah wancan ba sallah yi ba ai tunda duk sallar da zaka yi ba alwala ba taimama ba sallah kai ba yanzu ka tuna sai ka sake domin Allah bai karban ibadan da aka yi ta babu ma tsarkaka na alwala da wanka da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam shi faɗa don haka akwai bambanci wanda yayi sallah da najasa a jikinsa ya bambanta da wanda yayi sallah bai ma yi alwala ba ko bai yi wankan janaba ba Ah, wannan kuma mai tambayin yana cewa mutum ya yi mafarki ko ya sadu da matarsa cikin dare zai iya nafi dare har sallah ta asu ba tare da ya yi wanka ba ta ya za a yi mutum ya yi ibada ba tare da ya yi wanka ba sai fa in yi taimama ko amma idan mara lafiya ne babu mamaki tambayar tashi akan mara lafiya rashin lafiya yakan samu mutum yadda babu yadda za a yi wanka sannan kuma gashi ba za ta same shi malamai suka ce zai dinga yin taimama in zai yi sallah har zuwa lokacin da ya warke ya yi taimama in zai yi sallah kuma sallan nan koda ta farilla har ma ta nafila wannan ita ce amsar shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa mujallar na 21 shafin 254 mai wannan tambayan ya ce ah, Okay, I'm a civil servant working in an organization, and the organization says it will uh, it will give out loan to its members, in which the members will uh, repay at certain percentage after a certain period of time. As a Muslim, am I allowed to collect such a loan? Well, the answer is as a Muslim, you are not allowed to collect uh, such a loan. wannan kuma yana cewa ni na ba da sallah sai cikin raka'a na ƙarshe sai da na yi sujudan ƙarshe na yi tahiya ban yi sujuda na biyu ba sai na sallama sallah me ya kamata yi abin da ya kamata shine kai irin abin da manzon Allah yi hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 2229 da sahihu muslim hadisi na 573 wanda duk ya gama sallah alhali akwai na kasu a cikin sallan wato ya rage wani abu a sallan in ya tuna zai dawo ya gyara wannan abin tunda a raka'ar karshe ne sai ya dawo ya yi ya sake yin sujuda sannan ya zauna ya tahiya ya sallama ya yi ba'adi haka manzon Allah ne Allah ya sa mun gane idan ba raka'ar karshe bace to wannan raka'an ta baci zai zai jefar da ita tunda ya tuna kamar misali a raka'a ta biyu ne ya zamanto wajen sujuda yayi sujuda daya da ya tashi sai cigaba da sallarsa amma bai tuna ba sai da ya kai ma raka'a ta ta uku to ala kulli halin ko da gamawan ya tuna tunda a raka'an farko ne malamai suka ce ya jefar da wannan raka'an kar yayi lissafi da ita ya sake sallarsa kenan fresh amma in ya gama sai kuma ya ba'adi idan ma raka'a ta biyu ne sai mai ta ita ce ta farko in raka'a ta uku ne mai da ita ita ce ta biyu in raka'a ta hudu ne mai da ita ita ce ta uku amma in a raka'an karshe ne dama ya tuna kenan bayan yayi sallama sai tuna ah sujuda ɗaya nayi to wannan sujudar mahallinta ne sai ya dawo ya sake guda din ya zauna ya ta yi sallama sannan yayi ba'adi kuma wannan ita ce mazhabar malikiya ma in ka duba littafin al-mudawwana mujallal na hudu shafin 747 ya dace da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me wannan tambayan ya ce daidai ne idan wani ya a ah, ok mun karanta ah, abin nan ina jin mun kare tambayoyin kenan a'a ah, akwai ya ce ya halasta saurayin da bai taba aure ba ya jagoranci mutane a sallar juma'a to yi ta juma'a ba ta da wani bambanci da sallan zahar la'asar magariba isha duk farillai guda ne idan zai iya sallah farilla zai iya limancin sa zahar me zai hana yayi a juma'a yana tambaya shin yaro da bai balaga ba da bai taba aure ba kai zai iya zama limamin masallacin juma'a babu shakka zai zama Ah, yana da kyau musan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi da ake kiransa amr bin salama lokacin da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tare da yan uwan shi sun bakunci manzon Allah kafin su tafi a lokacin shekararsa bakwai amma kuma ya fi sauran abokan tafiyan karfin hadda yana da karfin ilimi kafin su tafi sai manzon Allah ya ce to wannan yaron shine limamin ku haka ya dinga musulmanci har ya kai shekara saba'in da wani abu a duniya har ya mutu ka ce kaga in ya tafi zai limanci kam ai ba sallar la'azar la'asar kadai ne zai hada hada juma'an ma yaro karami don haka malamai suka ce idan yaro ya zamanto ya waye domin wanda ya kai shekara bakwai ana fatan ya waye abinda ake ce ma wayewa ya san daidai ya san me ake cewa sallah ya san me ake cewa azumi yana da hankali yana yana da fahimta in ya kai wannan gurin sannan kuma yana da ilimin domin limanci yana bukatar a samu ilimi kenan yana da fahimtar eh, sharuɗa da suka dace a ce eh, limami ya kiyaye su babu abin da zai hana ya limanci al'umma wannan hadisi na amru bin salama yana sahihul bukhari hadisi na 4382 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل أنصارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم